Amurka ke magana. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Madina Dauda ce tare da Ibrahim Alfa Ahmad a kan mita 49 ko kilo has 6,170 da mita 31 ko kilo has 9765 a gajeren zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, niya, dalol da nomad FM. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye a Alfa rediyo da Marhaba rediyo Sannan ana iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta. Kafin ku ji abubuwan da muke ɗauke da su ga Ibrahim Alfa Ahmed ɗauke da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. An ci gaba da yin gumurzu a yankin gabashin Congo ta Kinshasa a yau Juma'a. Kwana guda bayan da shugaba Donald Trump na Amurka da shugabannin kasashen Rwanda da Congo suka haɗu a nan Washington domin rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiyar kawo ƙarshen wannan yaƙi. Shugaba Felix Tshisekedi na Congo ta Kinshasa, Paul Kagame na Rwanda sun sanya hannu jiya Alhamis a kan yarjejeniyar da Amurka ta shiga tsakani suka cimma a watan Yuni da nufin kawo zaman lafiya a wannan ƙasa mai girma tare da buɗe kofofi ga kamfanonin ƙasashen yammaci domin zuba jari a fannin tonon ma'adinai. a lokacin bikin sanya hannu kan yarjejeniyar shugaba trump ya ce suna kawo ƙarshen yaƙi ne da aka yi shekaru aru-aru ana gwabzawa ƙungiyar 'yan tawayen m23 mai samun goyon bayan rwanda wadda ta ƙwace birane guda biyu mafiya girma a yankin gabashin congo a cikin wannan shekara wadda kuma bata da hannu a yarjejeniyar ta washington ta ce sojojin gwamnatin congo suna kai hare-hare a sassa da yawa Ƙungiyar ta ce an kashe mutane 23 tare da raunata wasu da dama a har-haren bama-bamai da aka kai kan wasu garuruwa a lardin Kivu ta kudu. Wani kakakin rundunar sojojin Congo ya ce ana ci gaba da gwamza fada a yanzu haka kuma sojojin Rwanda suna jefa musu bamabamai Wasu hotunan bidiyo da aka sanya a kan intanet sun nuna iyalai suna gudu da kafa daga gidaje da garuruwansu ɗauke da 'yan kayan da za su iya ɗauka. To sai dai kuma babu wata hanya ta tabbatar da sahihancin wannan hoton. Rundunar 'yan sandan Tanzania ta faɗa a yau Juma'a cewar zanga-zangar da ake shirin yi a faɗin ƙasar a mako mai zuwa za ta kasance ta saba ma doka abinda watakila zai haddasa sabuwar aron gama tsakanin jami'an tsaro da 'yan zanga-zanga kamar irin zub da jinin da aka gani a bayan takaddamar zaɓe a watan da ya shige an ayyana shugaba samiya suluhu hassan a matsayin wadda ta lashe zaben da gagarumin rinjaye bayan da aka haramta wa manyan masu kalubalantar ta shiga cikin zaben wannan ya haddasa mummunar zanga-zangar da 'yan raji suka ce ƙoƙarin murƙushe dawa ya janyo haka ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da jam'iyyun hamayya da kuma majalisar ɗinkin duniya duk sun ce watakila an kashe ɗaruruwan mutane a bata kashin da aka yi tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga gwamnati ta musanta cewa tana ɗaukar matakan murƙushe masu ra'ayi daban da nata ta kuma ce wannan adadin da ake bayarwa na waɗanda aka kashe wato akwai ƙarin gishiri a ciki game da zanga-zangar da ake shirin yi a faɗin ƙasar a mako mai zuwa kakakirin rundunar 'yan sanda ta kasar tanzania david musimi ya ce har yanzu ba su samu takarda daga wani mai son gudanar da zanga-zanga ba a bayan da aka yi ta ganin kiraye-kirayen yin zanga-zanga ranar tara ga watan disamba a kafofin sada zumunci na intanet ya ce 'yan sanda sun haramta yin wannan zanga-zanga bisa hujjar cewa masu kiran da a yi ta sun buƙaci mutane da su kwace kadarori da dukiyoyi su hana ayyuka a asibitoci su kuma bazu kan tituna na har sai illa ma sha Allahu domin gurgunta ayyukan tattalin arziki. Labaran suna zuwa muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Shugaba Vladimir Putin na Rasha a yau Juma'a ya yi ƙasar India ta yin samar mata da mai babu katsewa ta yin da kasar ta India ta nuna taka tsantsan wajen karɓa. a saboda barazanar amurka ta garkama mata biyan kuɗin fito mai ɗimbin yawa kan kayayyakin da take sayarwa da amurka idan har ta ci gaba da sayan mai daga ƙasar rasha india wadda ta fi kowace ƙasa a duniya sayan makamai daga ƙasar rasha ta yi lalemar habin mu shugaba putin lokacin da ya sauka new delhi domin fara ziyarar aikin kwanaki biyu a jiya alhamis rasha ta ce tana son ta ƙara sayan kayayyaki daga ƙasar india domin haɓaka ciniki tsakaninsu ya zuwa na dala biliyan 100 duk shekara nan da shekara ta 2030 putin ya ce a shirin moscow take ta samarwa da kasar india mai ba tare da katsewa ba a bayan furicin da ya jiya alhamis yana kalubalantar amurka kan matsin lambar da take ma india kan wannan batu prime minister narendra modi na india ya bayyana a wajen taron 'yan jarida na haɗin gwiwa da suka yi ɗazu da shugaba putin cewa dangantakar su biyu ta ɗore a saboda mutuntawa da yarda da juna yana mai cewa sun ci yarjejeniya kan shirin haɗin kai na tattalin arziki daga nan har zuwa shekara ta 2030 akwai babbar tawaga ta 'yan kasuwa da ta jami'an gwamnati da suka raka shugaba putin a wannan ziyara zuwa india dakarun amurka sun yi kuskuren kashe wani ɗan leƙen asirin gwamnatin ƙasar sham ko syria a lokacin da suka kai wani farmaki da nufin kamo wani jami'in kungiyar isis yan uwa da kuma jami'an gwamnatin sham sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran associated press cewa wannan lamarin ya faru tun watan oktoba kuma ya nuna irin sarkakiya da ke tattare da haɗin kan da amurka ta fara yi da gwamnatin shugaba ahmad alshara wajen farauto 'yan kungiyar isis da suka rage kamfanin mai na chevron ya sanar a yau juma'a cewa zai shiga cikin masu neman lasisin haƙar mai a Najeriya a lokacin gwanjon lasisin da za a yi na gaba kuma yana shirin kafa gabakar haƙar mai a ƙarshen shekara ta 2026 domin faɗaɗa ayyukan sa ƙasar da tafi kowace arzikin mai a nahiyar Afirka. Shugaban kamfanin mai na Chevron a Najeriya da Afirka James Swart ya faɗa ma 'yan jarida bayan ganawa da hukumar kula da ayyukan haƙar mai ta Najeriya cewar za su shiga cikin masu neman lasisin a karaman a gwanjan da za a yi na gaba zagaye na gaba da za a yi a najeriya zai nemi sayar da filaye guda hamsin na haƙar mai domin janyo zuba jari da bunƙasa yawan man da ƙasar take tonowa shi ma kamfanin mai na total ya nuna sha'awar shiga cikin masu neman lasisi kwanakin baya kamfanin chevron ya yarda zai sayi kashi 40 cikin 100 na jarin da kamfanin man total yake da shi a wasu rijiyoyin haƙo mai guda biyu da suke cikin teku kuma suna neman izinin hukumomi domin gaggauta fara aikin tono a waɗannan rijiyoyin. Labaran duniya kenan da Ibrahim Alfa Ahmed ya karanto, yanzu za mu shiga fagen rahotanni. Cibiyar jakadun zaman lafiya da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya wani horo ga matasa a jihar Borno da zimmar samar musu da sana'o'i daban-daban domin dogaro da kawunansu. Duba da yadda rikicin Boko Haram ya shafi sana'o'i da dama a jihar Borno. Ga wakilinmu Ibrahim Mustapha ɗauke da rahoton. a ƙoƙarinta na ganin matasa sun saya da ƙafafunsu tare da sanin ilimin kimiyya da fasaha game da koyon sana'o'i daban-daban cibiyar jakadun zaman lafiya da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya faci a takaice ta yi horo ga matasa a birnin maiduguri da nufin dogaro da kawunansu. su manufar horon dai shine domin yakar zaman banza tsakanin matasa tare da horon sana'o'i daban-daban da ya haɗa da sanin ilimin na'ura mai ƙwaƙwalwa da wasu sana'o'i da zai kai su ga dogaro ga kawunansu. cibiyar ta kudiri aniyar sanya matasa cikin farin ciki duba da rikice-rikicen boko haram Islam da ISWAP da ya kawo koma baya a bangaren sana'o'i da taɓarɓarewar rashin tsaro wadda hakan ya addasa rashin ayyukan yi tsakanin matasa. Kwamishinan labarai da tsaron cikin gida na jihar Borno, Farfesa Usman Tar ya yaba wa cibiyar jakadun zaman lafiya da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya Faci a takaice bisa yunkurin samarwa matasan jihar Borno mafita. Muna so mu yi amfani da wannan dama mu gode wa Faci da British Council da duk wanda suka kawo ɗauki saboda samu koyarwa matasanmu. Jihar Borno da jiha ce da har yanzu hare-haren Boko Haram gami da barazana ke ci gaba da shafan sassan jihar inda har yanzu ake samun yawaitan hare-haren Boko Haram hakan yasa cibiyar ke kokarin ganin ta baiwa matasa da suka rasa sana'o'insu wata damar ganin sun tsaya da kafafunsu. Ambasada Ahmad Shehu wadda shine shugaban cibiyar ya bayyana yadda cibiyar take da ma irin yadda tsarin ta yake. A mu kungiya ne mai zaman kanshi abin da muke kira muke yi ya fi karfin jari ba wai abu ne wanda za a zauna a koya maka mutum yin sabulu da sauransu yin tunani tunanin ka zaka yi yadda ina zaka nemo wanda zai baka kuɗi ko kuma ina za ka nemo wanda zai zo ya koya maka sabulu so daban yake na wancan na yin hannu aikin hannu a kwana ɗaya biyu za a yi koya mutu amma wannan na canja musu tunanin su ne na gaba ɗaya ya su zama insertive su masu zama ma'aikata ɗin ya zama su ne masu ɗaukar ma'aikata aiki. wasu daga cikin waɗanda suka samu damar shiga wannan horo sun bayyana farin cikin su da kasantuwar su cikin wannan cibiya. ina godiya wa pad da training wannan saboda ina tunanin zan koya abubuwa da yawa especially communication skills wanda zai karfa karfafa ni a wajen mu'amala na da mutane ana koya mana yadda za mu dogara da gamu yadda za mu yi magana ko ina ko a cikin mutane dubu ne ko mutane nawa ne za a koya mana kuma ana koya mana yadda za mu iya proposals ko donors mu ana koya mana kuma yadda za mu yi mu'amala da manyan mu ma how we respect mu yi girmama shugabanmu wanda suke gaba da magun aiki yanzu haka dai ga dukkan alamu matasa sun nuna amincewarsu da wannan tsari da cibiyar ta kawo domin yakar zaman banza da samar da da abin dogaro ga kawunansu Ibrahim Mustapha GTA Hausa Amurka ke magana daga Maiduguri. A gaida Ibrahim Mustapha da wannan rahoto. Har yanzu tsugunu ta ƙare ba kan batun cin zarafin mata da ƙanana da manya. Wannan batu ne ya ɗauki hankalin 'yan jarida mata a jihar Filato. inda suka yi taro da yunkurin tallafawa wasu waɗanda abin ya shafa kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu zainab babaji ta aiko mana daga jihar filato wasu mata da aka ci zarafinsu ta hanyar yi musu fyaɗe sun karfafa wa sauran mata da dukkan waɗanda ke fuskantar kuntatawa da su rika fitowa fili ƙarara suna bayyana matsalarsu ga hukumomin da suka dace don samun adalci. A ci gaba da yakin neman kawar da duk wani nau'i na cin zarafi musamman ga mata a kwanaki goma sha shida da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe, ƙungiyar mata 'yan jarida a jihar Filato ta gabatar da wasu 'yan mata biyu ga asibitin ƙwararru na jihar ta Filato don ci gaba da kula da lafiyarsu. Chidinma Augustine wanda aka yi wa fyaɗe ta kuma samu ciki da yanzu haka yake wata biyar. Ta ce wanda ya yi mata fyaɗen ya ƙi amincewa balle ma ya ɗauki nauyin kai ta awo wanda a cewarta ya ce yana bin mahaifinta bashin naira dubu biyar. Shine ya ce yana so ni in taimake shi ya daga abu a shagon shi ne. Shine mun kai wurin ya rufe kofa shine ya danna ni ya forcing dina ya raping dina. Shine ya ce mun wai. Ya eh, ce mu wai idan na gyama ko kowa zai kashe ni kuma wai babana wai yana bin babana dubu biyar shine tun lokacin ma ban gaya ma kowa ba don abin da ya fada mu shine ban gaya ma kowa ya bani tsoro ban gaya ma kowa ba ina so su government su yi mun justice wato miki adalci eh kuma wadansu da suna facing iri wadannan abubuwa din kuma su fita su yi magana don a samu a taimake su Ita ma Justina Dusu wanda ta ce saurayinta ne ya mata ciki bayan ta bayyana mishi yanayin da take ciki ya yi mata duka da ya kai ga fasa mata kwayar ido. Shine ya ce shi wai a cire ciki shine si sista na ta ce a'a wannan ba zai faru ba sai na ji kawai an fara sari na da adda. daga kai zuwa ido har duka jikina to nan ne na fara kuruwa a cikin daki yarwana na waje shine ta ji ta yi yadda ta fosin ta balle dakin ta shiga ta same ni a kasa ya riga ya sassare ni na ga idon ki daya ma kaman ya mm, tabu mm. ya tabu domin ya fara sarin ne daga nan ingan haka mm. ya zo ya taba idon shine idon ya samu la'ani shine wanda ya kai har wanda an cire ta shine an samu artificial Shugaban kungiyar mata 'yan jarida reshen jihar Plateau Madam Grace akwai goti ta ce kungiyar na bukatar al'umma su haɗa hannu wajen hana cin zarafin mata da taimakawa waɗanda suka fuskanci cin zarafi. Aikin na watch shine muna saya ma wanda ba su iya magana ba, wanda ana su Kaman story na cidin ma a cikin yara tara ita kaɗai ne ta rage a cikin mamanta mutumin nan kuma ya kwana da ita ta yi ciki yanzu shi yaki kuma ba su da komi shine mu na wajen muka ce to bari mu doka mataki mu tamake ta har aihuwa domin haka ne ma muka yi da Justina boyfriend nata ya mata ciki ya zo ya ki har ya cire mata ido na waje ne suka bi da komai da komai har an sa mata ido kuma ga yaro yana makaranta emir eh, vuwa sai mun gode mishi shi yake biya ma yaron nan kudin makaranta har ga yau shi ma shugaban wata kungiya ta matasa da ke yaƙi da cin zarafin al'umma yava pakim jacob choji ya ce tilas sai hukumomi sun aiwatar da dokoki masu tsauri don kauda cin zarafin al'umma ba abu mai kyau bane a ji cewa ana cin mutuncin mata a kasa sai ba a sa dokoki wanda zai iya kiyaye wayan abubuwa ya kamata a ce matan da aka ci musu mutunci ta yaya ne gwamnati tana iya taimake su shine zuwan wannan wurin yana da muhimmanci sosai a gan cewa tun da ba wai laifin su bane ya kamata a ce wuraren gwamnati asibitocin gwamnati suna da wasu dokoki wanda in abu ta faru haka sai a gan cewa ta yaya za a iya mara musu baya domin a gan cewa aka rage illan wannan damuwa. Dr. Sa'idu Barnabas wanda ya karbi 'yan matan biyu a madadin shugaban asibitin kwararru ta jihar Plateau ya ce za su yi duk mai yiwuwa wajen ganin domin 'yan matan sun samu kulawa mai nagarta. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Nigeria. An gaida Zainab Babaji. Ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne kai tsaye daga sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. Yanzu sai shirinmu na gaba. Lafiya a ritawa. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya jari ce. Shirin da ke tattaunawa akan cututtuka domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su, abubuwan da ke jawo su da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin ɗaukar matakan kariya. Sunana Hauwa Umar. A cikin shirin namu na yau za mu yi magana ne akan ɗaurewar ciki ko kasa yin bayan gida wanda a turanci ake kira da constipation. Constipation yana faruwa ne yayin da ya kasance mutum baya iya yin bayan gida yadda ya kamata ko kuma ya kasance yana fitowa da tauri a wasu lokutan ma ya gagara fitowa kwata-kwata kuma wannan matsala ce da ake samunta a manya da yara. Kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin wasu 'yan Najeriya kan ko sun taɓa fuskantar wannan matsala kuma wace hanya suka bi domin shawo kanta. Suna shi ayu Sani. Shin ka taɓa fuskantar matsalan misali ɗaurewan ciki ka ga mutum irin ya kasa bayan gida ɗin nan? Eh gaskiya in ban manta ba lokacin ina yaro hakan ta kan faru da ni. Kuma A'a ba kuma ya sa ni hakan take faruwa ne ba lokacin muna yara akwai wani shingen gwaiba a kusa da mu so idan muka je shingen gwaiban nan kin san abin ka da kuruciya za ka yi ta cin gwaiban nan ka yi ta ci har sai ka ji ka koshi da zallan gwaiba to in dai na ci wannan gwaiban na koshi da ita to in dai na dawo wani lokaci ba har kuka ma nake yi wani gudunmawa ake baka a gida don a samu abin ya sassauta eh gaskiya wani lokaci mamanmu in ta tashi eh, idan na ce mata na ji yin baya ta kiwa zo in ta kuka waya a samu lemu ko da ayaba sai ta ce to in ci so wasu lokuta idan na ci can zuwa wani lokaci sai in ji cikin ya murda so bayan ya murda sai ka gana ji na yi toilet na hankali kwanci amma tun da ka girma fa ka ƙara fuskantar wannan matsalar ko kuma shi kenan babu wani matsala eh to gaskiya kin ga tun da na girma zan ce ban taɓa yadda na yi ma abinci irin wannan cin ba ko kuma in ce gwaiba saboda ni dai gaskiya mafi akasari idan na ci gwaiba ni hakan take faruwa to kuma tun da aka girma aka yi hankali ka san idan kai kaza zai haifar ma da matsala kaza to sai nake kokarin guje haka amma duk da haka wasu lokuta sometime idan irin koda na ci wasu abinci cika haka cikin ya cuhe zanga ina son na yi toilet ma amma zai iya yiwa mm. to in na samu wannan lemon fatan in na sha guda biyu ko uku zan ji cikin ya saki kuma na yi toilet na hankali kwanci. Sunana Abdullahi Muhammad. Ka taɓa fuskantar irin wannan matsala da zaka ga na daurewar ciki misali sai cikin mutum ya ɗaure gashi da yana jin bayan gida amma kuma ya kasa fitowa. e a ni ban taɓa fuskanta ba amma ina da dan uwa wanda ya fuskanci irin wannan halin saboda ina ma tuna lokacin da abin nan ya faru da shi kusan hankalin jama'a ya tashi mun ce to ko asibiti ne za mu ta a sai wani ya fito mana da wani hikima ya ce a akwai abin da ya kamata a yi a je a samu ruwa a bashi ta sha da sauran kowane ruwa da menene aka bashi bai dai jima bai dauki lokaci ba sai muka ji ya ce bari ya je bayan gida ya je kuma ya samu ya nasara tare da ni a cikin shirin akwai dr ahmad muhammad sani wanda aka fi sani da dr ms ya kuma yi mana ƙarin bayani game da wannan matsala ta ɗaurewar ciki wato constipation likita gare ka A taƙaice shi ɗaurewan ciki dai yana faruwa ne idan mutum baya iya yin bayan gida yanda ya kamata ko kuma bayan gidan yana masa wahala sosai kuma yana ɗaukan lokaci sosai kafin ya samu yayi bahaya ɗin misali kamar yana ɗaukan kwanaki uku, biyu ko kuma fiye da haka nan. Yawanci kuma ana samun bahayan ne yake bushewa a cikin hanjin mutum sanadiyan rashin shan ruwa yanda ya kamata ko kuma rashin cin enough dietary fiber wato ganyayyaki a cikin um diet da mutum yake ci misali abinci kenan. Wa'yansu lokuta kuma zai iya zama sanadiyan mutum ya zauna wuri ɗaya ne kawai baya ya exercise ba ya motsa jikinsa, waƴansu lokuta kuma zai iya zama alama ne na wata cuta ko kuma wata matsala ta shafi lafiya, wayansu lokuta kuma zai iya zamowa cewa wato wa'yansu magunguna ne mutum yake amfani da su wataƙila ma wanda aka rubuta wa mutum a asibiti amma idan ya ɗauke su na tsawon wani lokaci sai ya fara developing irin wannan matsala. To kamar ma wasu irin abubuwa ne yake sa a samu ɗaurewar ciki har ya kai ga mutum ya kasa yin bayan gida. So dalilan da suke sa mutum ya samu kullewan ciki wato constipation sun haɗa da na ɗaya rashin shan ruwa yadda ya kamata kamar yadda muka yi bayani ko kuma rashin cin abinci wanda yake dauke da enough dietary fiber a cikin abincinsa idan aka yi maganar dietary fiber kuma nan muna magana'n ganyayyaki ne duk wani ganye da aka san ɗan adam yana ci zogale ne alayyahu ne dinkin ne latas ne duk wani ganye da ɗan adam yake ci za ka iya haɗawa da yalo misali cucumbers avocado pear da dai sauransu Sannan kuma cin abinci wanda baya da fiber sosai a cikinsa misali irin kaman biredi haka ko kuma irin su guava ko kuma wani abu kaman haka nan to a waɗansu sukan samu irin wannan matsala na abun nan constipation bugu da ƙari kuma matsaloli da suka shafi ɗabi'a ta rashin yin bahaya a kai wato idan mutum ya ji ba haya ya ƙyale ya riƙe shi ya ƙi zuwa ya yi a lokacin da ya kamata da kuma rashin motsa jiki kamar yadda muka yi magana a baya da kuma amfani da waɗansu magunguna da za su kama da misali irin magungunan irin su tutolin ɗin nan da sauransu su codeine wanda ainihin su aikin su daban amma kuma an canja musu aiki a society saboda ana abusing nasu duk zai iya janyo wa matsaloli da za su iya janyo wa mutum wani lokaci ma stress da kansa saboda action na waɗansu hormones yana cikin abubuwan da za su iya janyo wa mutum wannan matsala ƙarshe kuma in rare situations za a iya samun shi saboda mace tana ɗauke da ciki ko kuma misali mutum yana da ciwon shuga ko kuma yana yawan shan sigari da dai sauransu. To likita shi wannan ɗaurewar cikin yana da alaƙa ko kuma dangantaka da wata matsalar ko kuma cuta musamman ma wanda ta danganci hanji? Eh tabbas ɗaurewan ciki yana da alaƙa da waɗansu cututtuka saboda shi ɗaurewan ciki nan wato constipation karan kansa zai iya zama alama ta waɗansu matsaloli da suka shafi ciki ko kuma hanji misali irritable ko inflammatory bowel syndrome ko kuma ciwon basir ko kuma anal fissure ko kuma thyroid idan mutum idan thyroid hormone na mutum baya sake um, appropriate amount na abun nan thyroid hormone ko kuma waɗansu cututtuka waɗanda suke da alaƙa da hanji idan kuma abun nan yayi dawwama wato ya daɗe sosai to zai iya janyo wa mutum matsaloli kamar misali zuban jini ta um, um, hanyar yin bahaya ko kuma bushewan ciki ko kuma matsanancin ciwon ciki da kumburin ciki da dai sauransu don haka a duk inda aka samu irin problem ɗin nan to the first line of action abin da ya kamata a yi na farko misali idan aka ga mutum dama da yake gaskiya kowa yana da ɗabi'an shi kowa yana da specific bowel habits ɗinsa akwai waɗanda normally suna moving bowels su wato suna yin bahaya. haya kila kullum suna yi sau uku akwai waɗanda kullum suna yi sau biyu akwai waɗanda kullum suna yi sau ɗaya in fact akwai waɗanda normally ba sa yi ma sai cikin kwana biyar su a cikin kwana biyar sau ɗaya suke yi so ya kamata kowa ya sani idan mutum ya ga ga ɗabi'an shi amma kuma ya ga wani sudden change wato ya ga an samu canji ko kuma ya zama yana ma so ya fa haya ɗin amma kuma baya iya yi kuma ya ga an yi kwana ɗaya an yi kwana biyu to bai kamata ya yi kwana na uku ba tare da ya tafi ya kai kansa wurin likita ba domin a duba a ga shin menene problem ɗin. To likita wani irin taimako na gaggawa kamar first aid ya kamata a bawa mutum idan ya kamu da wannan matsala ko kuma idan ta faru kafin a kai ga zuwa asibiti? Daga cikin taimakon da za a iya ma mutum na gaggawa idan ya samu irin wannan matsalan kafin a kai shi asibiti akwai na ɗaya ba shi ruwa mai yawa ya sha domin a yi ƙoƙari a yi wato softening na shi wannan um, bahaya ɗin da yake cikin hanjinsa wanda ya bushe most likely da kuma ƙara sa fiber a cikin abincinsa. Idan muka ce fiber kamar yadda muka yi magana a baya bayan ganye za a iya samun ta a cikin misali ayaba ko kuma irin um, lemu wanda ba wai matse ruwan kawai za a yi a sha ba za a sha har da me ake kiran wannan um, fiber ɗin wato uwan lemu ɗin za a tauna duka da shi da kuma abubuwa da suka shafi vegetables bayan irin su ganyayyaki da kuma irin su maybe alayyahu tarugu sorry da tattasai tarugu ma yana da fiber amma da yake yana da yaji sosai so it is not really ideal a cikin wannan condition za a kuma iya ba shi ruwa mai ɗumi ya ɗan sha misali kaman shayi haka sannan kuma za a iya ba shi shawara idan zai iya ya ɗan motsa jiki saboda wannan ma yana improving gastric acidity wato yanda hanji suke matso abu ya fito a ƙarshe kuma za a iya amfani da wasu magunguna wanda ake kira stool softeners misali kaman um, lactulose ko kuma liquid paraffin haka da sauransu. Ganin cewa wannan matsala ce da babu babba ba yaro, kamar wasu hanyoyi ya kamata a bi don ɗaukar matakan kariya. a Ƙarshe kuma mutum zai iya kare kansa daga kamuwa da wannan cuta ɗin ko kuma zai iya kare kansa daga ƙara samunta idan har ya taɓa samunta a baya ta hanyar yawaita shan ruwa kamar yadda muka yi magana misali mutum ya sha aƙalla lita biyu na ruwa a rana da kuma cin abinci wanda yake da abun nan balance diet wanda yake akwai fiber a ciki sosai kamar yadda muka lissafa a baya da kuma ƙoƙarin motsa jiki sosai kar kuma a ke jinkirta bayan gida idan an ji to kuma akwai dama a yi shi to a yi ƙoƙari a je a yi shi Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya jari ce ke zuwa muku daga nan GTA Hausa Amurka ke magana kuma da haka muka zo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku da Dr. MS da ya ilimantar gami da faɗakar da mu a cikin shirin. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa lafiya jari ce. mu huta lafiya. Lafiya a riritawa. Shirin lafiya jari ce kenan wadda Hawa Umar ta shirya kuma ta gabatar. Yanzu lokaci yayi da Haruna Mamman baƙo, zai ba mu labaran wasanni a takaice. lahadi ne idan allahu ya kai mu za a tseren karshe na wannan shekara ta 2025 na formula 1 tseren zai wakana ne a abu dhabi a tarayyar larabawa inda zakara wannan shekarar na tseren motoci zai bayyana idan allah ya yarda yan wasan tseren motoci guda uku ne ke iya kasancewa zakarun wannan shekara da suka hada da lando norris da ke kan gaba a lissafin maki tunda yana da maki 408 sai na biyu max verstappen da yan matso da maki goma 15 biyu kawai tsakaninsa da lando norris biyo bayan nasarorin da ya samu a las vegas ta amurka da kuma a doha a kasar qatar sai oscar piastri da ke da maki goma sha shida kawai tsakaninsa da na farko lando norris a wannan juma'a ne aka kammala bikin hidda jadawalin rukunan kungiyoyin kwallon kafa na kasashen duniya a gasar tamola ta duniya da zai wakana a kasashen amurka mexico da canada inda a rukuni a za a ga mexico mai masaukin baki da koriya ta kudu da afirka ta kudu sai kuma tsakanin denmark macedon ta arewa da republic czech da kuma ireland waɗanda za su fafata a wasan cikin gurbi ɗaya daga su zai samu shiga wannan rukunin rukunin bai akwai kanada mai masaukin baki da ƙasar switzerland da qatar sai kuma tsakanin italiya ireland da Senegal da kuma Bosni Herzegovin ɗaya daga cikin wakilan Turai zai hito daga cikin waɗannan kasashen rukunin sai akwai brazil morocco akwai scotland ko kuma ecos da haiti a rukunin dai akwai amurka mai masaukin baki da australia da paraguay da ɗaya daga cikin wanda zai fito da ga kungiyoyin turkiya romania slovakia da kuma kosovo daga turai sai kuma a rukunin a akwai kasar jamus alman sai kuma ecuador ivory coast da kuma curacao yana a rukunin f akwai kasar holland ko ba da japan da tunisia da ɗaya wakilin turai da zai fito tsakanin ukraine sweden poland ko kuma albania a rukunin je akwai kasar belgium ko belgique sai iran da kuma misira ko egypt da new zealand ko nouvelle zealand yana a rukunin h akwai spain spain kenan da uruguay da arabi saudiya da cape verde yayin da a rukunin e akwai kasar faransa senegal norway akwai kuma tsakanin iraki bolivia da suriname a rukunin je akwai argentina akwai autricia da algeria da jordan ko kuma jordania akwai portugal colombia colombia uzbekistan da kuma rdc congo ko kuma nouvelle caledoni ko kuma jamaica da za su wasan cikon gurbi a rukunin k a rukunin l akwai ingila ko angletar akwai croatia panama da kuma canada haruna mamman bako na birnin kwanni gta hausa a barkake magana daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na daren yau sai gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT a Ghana. Godiya ta musamman ga Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya ni gabatar da shirin. Madina Dauda ce ke yi wa mai sauraro fatan alheri daga GTA Hausa, Amurka ke magana. Mu huta lafiya.